daidai da 28 ga watan januwari a eh, ga watan julai shekara ta 2016 a ci gaba da karatun littafin alwajiz fi fiƙe sunnati wal kitabil aziz na doktor abdulazim bonabadui allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairu wannan shi ne kasan na hamsin da tara daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun wannan littafi allah ya samu dace har yanzu muna ƙarƙashin kitabun Sala. littafin da ke bayani dangane da abin da ya shafi sallah a jiya mun fara tattaunawa a wannan gaba da ke bayani akan salatul jama'a sallan jami'i mun yi 'yan takaitattun bayanai dangane da mahimmancin sallan jam'i wanda kamar yadda muka faɗa idan muka karkare waɗannan bayanai da za mu zo mu ji a cikin babin da malam ya tattara mana hadisai a ciki to za mu zo da wasu bayanai akan sallan jam'i a dunkule Allah ya sa mu dace to a jiya mun karanta wani hadisi na wani makaho wanda ya zama biya da ɗan jagora a wani ruwaya na hadisin aka ce ga hanyar madina ba kyau akwai kuma matsaloli na dabbobi musamman macizai a hanyar wannan mutum hankalin shi ya tashi sosai ga kuma makanta ko kun san lalura na ƙarshe ita ce makanta ya zo ya kawo kuka wajen annabi cewa da allah a taimaka a bashi dama ya rika sallah a gida sakamakon laloran da yake da ita da farko har annabi ya ce mai ba matsala ya iya yin sallah a gida amma daga baya ya tambaye shi kana jin kiran sallah ya ce yana ji annabi ya ce taho tsakanin da allah baiwa ɗaya aka yi mai shine na ji bai da baiwa na gani amma mafi yawancin mutanen mai yau suna da duka baiwa gaji ga gani amma ina mutum sai zaman shi a gida shi ba zai zo sallah kuma iyaye kuna kallon mafi yawancin 'ya'yanku samari da yanzu wannan ni'iman da Allah maɗaukin sarki masu na ji da gani kenan ba su gode mai ba kuma wallahi ina ƙara jaddada muku duk wacce take da ɗa ko ya da ba su sallah a kan lokaci ko yanzu ko nan gaba wallahi sai allah ya saka ku a cikin kuncin rayuwa abin duniya abin masarufi sai ya gagare ku abin da kuka fi ƙarfi sai ya fi ƙarfinku ku bari ɗaya daga cikin ‘ya'yanku ƙwaya ɗaya kaɗai bayan sallah ku gani wannan tsokanan da ake ma Allah ta yi yawa yanzu idan kika ware irin ni'imomin da Allah madaukin sarki ya muku da abin da shi ya ce ku yi mashi da Allah wanne fi yawa da ni'iman da ya muku da ibadan da ya ce ku yi mashi wanne ya fi yawa a cikin shin ibadan da kike koko ni'iman da ya muku kawai dai a cewa ni shi ke sallah ko wance shi ke sallah kuma a tabbatar suna yi wannan ne kaɗai ba za a iya yi ba tsakanin da Allah akwai ba matashin da an gan shi a masallaci har mamaki ake yau su wani dai an fara sallah an fahimci wani da wani abu zai taso kuma sai ke jina ce musu arnan banza arnan wofi shi ma mene ne gani to kun ga <clears throat> waɗannan abubuwan ku sa ido game da su gaskiya inda zai zama ba za a ba makaho uzuri ba to ina ga wanda yake ji a jiya fa wata ta rubuto takarda tana cewa ya za ta gabatar da nasiha ga mutanen da da hankalinsu magidanta ne amma ba sa zuwa sallan asuba kuma ga daki ga daki suke ita yaya za ta yi da matan da mijin duk su karfe bakon safe suke sallah wani irin musiba ne wani laifi ne kenan Allah maɗaukin sarki masu yanzu waɗannan kuna tsammanin za su haifi 'ya'ya su ce mai 'ya'yan su sallah waɗannan wannan rayuwa akwai matsala ko kuma ke za ki tashi ki sallah kan lokaci mai gidan ma zai tashi amma 'ya'yanku samari suna kwance suna bacci ba ruwansu ko kina zaune a ɗaki kina juwo su daga zaure suna iface-iface da kallon fina-finai ke ba za ki iya musu magana ba ko kuma akwai waɗanda su kuma mayaudara ne masu yaudaran Allah ne za su yaran kai ka je kai sallah fa wallahi aka je lahira ne fa ba ruwana yaran kawai shiga wadda harkokin shi oho na dai gaya maka dama haka Allah ya ce ki ce dama <clears throat> umarnin da Allah ya ce ki bikin za ki sani Allah madaukin sarki ya kiyaye mun karanta asarin abdullahi dan mas'ud wanda yake cewa duk wanda yake son gobe kiyama ya hadu da Allah maɗaukin sarki yana kan shirya ta kwarai to Allah ya same shi yana kulawa da waɗannan salloli guda biyar kuma kula <clears throat> da waɗannan salloli guda biyar abin da ake nufi a cikin jama'a kuma suna daga cikin sunnonin shirya. Dun mutumin da ya bar waɗannan salloli guda biyar to ya kama tafarkin bata kowaye kuma idan mutum ya kama tafarkin bata a duniyan nan ina gaya muku ba yadda za a iya samu sassauci a rayuwa a duniya to ballantana kuma a lahira allah ya raba mu da fitina ga wani hadisi na ibn abbas wanda mun karanta shi ina son hadisan nan da muke dan bayani a kansu su tuna muku abin da makaranta a jiya annabi ya ce duk wanda ya jiyo kiran sallah sai bai zo masallaci ba kuma bai da wani uzuri haka kawai to ko daga baya ya zo ya yi sallan allah ba zai karba sallan nan shi ko daga baya ya zo ya yi sallan allah madaukin sarki ba zai karba ba wai me ke damu mutane ne kun gani me ke damu mutane ta amma annabi ya riga ya wani hadisi din mai hankali hankalin shi zai tashi za a zo ƙarshen duniya za ka ga mutane kuma su musulmi ne mutanen amma abin da ke ci ba fa sallah suke yi ku gani ba sa sallah sam sam sam sam sam har ma za a samu dattijo a cikinsu a tambaye shi sai ce ya taba jin labarin kakanninsu na da can can can suna faɗin wani abu wai la illallah banda la ilaha illallah da wannan dattijo zai ba da labari ba abin da yake iya tunawa na musulunci a lokacin an rushe ka'aba ma an manta da inda take to kun ga irin waɗannan matasan da ba sa son yin sallah da dattawan da ba sa damuwa da kwaba ma matasan ku to za su ta yawa ne na garin Allah yana kwashe su waɗannan 'yan banzan suna ƙara yawa ana kwashe na garin har zuwa sanda waɗannan 'yan wofin ne za su cika duniya a ko'ina shi ke sai al'amari sai lalace shi sa mu ji tsoron Allah Allah zai tambaye mu akan abubuwan da muke faɗi zai tambaye mu akan abubuwan da muke aikatawa wannan tambaya kuwa ku sani ba fashi annabi ya ce babu wasu mutum uku da zai zama su ne kaɗai mazauna wani gari a ce ba sa sallah ba sa tsaye da sallah mana tsaye da sallah shine ba sa sallin jami'a tsakaninsu ba ce sai shiɗin ya yi nasara a kansu kuma dama shi ɗan wanda ya ware shi yake bi ya kama abu yawanci za a ga mutum kawai ce to ba dai sallah ba ne to ai ina yi kana yi sai ce ya ina kake yi sai ce a ɗaki yake yi wani shaɗani sai ce wa da iyalin shi yake sallan jami'i wa gaya maka ana sallan jami'i da mata ne a gida wa gaya maka tsalla ɗaya ne aka ba mai gida izini da matan shi ne sallan angonci in ba wannan ba ni dai ban taba gani inda aka ce kawai mutum ya je zauna a gida ana sallah a masallaci wai ya ya je yana matan shi limanci kowa ya naɗa shi liman uku Allah maraukin sarki ya kiyaye to bayan da muka ji waɗannan hadisai sai mala ya ce fadluha ga bayani dangane da falalan sallan jami'i sallan jam'i na da falala sosai da gaske malai ya ce an ibn umara anna rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kala daga abdullahi dan umar allah madaukin sarki ya kara masu yarda ya ce lallai annabi ya ce salatul jama'ati tafdulu salatul faddi bi saba'in wa ishirina daraja sallan da mutum zai yi a cikin jama'a to tana da fifikon daraja 27 akan sallan da mutum zai yi shi kadai kenan idan kina son ki auna darajar sallan jama'a ko idan ya zama sallan nan da kika yi ke kadai a ce Allah ya karba ku to sai kin kwana 27 kina irin wannan sallan sannan za ki daidai da wanda ya tsalla shi kaɗai a jama'a tsalla ɗayan a cikin jami'i sai kin kwana 27 kina yi baki kai nasu ba jama'a mun fahimci wannan da kyau ku to don menene mutane suke bata kansu lokaci Ƙiri ƙiri mutum yana kallon sallan jami'i sai zan yi yana ba dai Allah ya ce mai sallan bane zan da ya ce ke sallan cewa ya kai yanda kake so ko ko yanda shi yake so Allah shi kyauta wannan hadisi al-Imam al-Bukhari da Muslim ne suka rawaito shi وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبو هريرة يتشي النبي يتشي صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه خمسا وعشرين ضعفا النبي يقول صلى da mutum zai yi a cikin jama'a ana ninninka mai darajar wannan sallah ɗoriya akan sallar da mutum ya zauna ya yi ta a gida ko sallar da ya yi a kasuwa ninkin daraja 25 biyar. Wazalika annahu iza tawadda'a fa ahsanal wudu'a yanda al'amarin ko yake annabi ya ce mutum zai zo yi alola kuma a waye gari ya kyautata alolan nan sun kharaja ilal masjidi sannan ya kama ya tafi masallaci la yukhrijuhu illa sala ba abin da ya fidda shi gida sai wannan sallar lam ya haɗu haɗuwatan annabi ya ce babu takon da zai yi ya taka kafa ya daga illa rufi allahu biha daraja face sai ya daga mai darajan shi da wannan takawan da ya yi duniya da lahira narkuci idan allah maɗaukin sarki ba ki daraja ɗaya abinda ake nufi da darajan shine allah ya ɗaga martabanki a aljanna misali idan kina zaune a maguma sai aka ce an baki daraja guda daya to yadda za a daga darajan ku to shine sai a tada ke daga maguma sai a kai ki unguwa mafi tsada da daraja a kaduna sai a baki gida kin ga dai gidan da ke cin yafi nan in ko mukami ne misali a ce da ke kansula ce idan allah madaukin sarki ta shi daga darajan ki sai ki zama shugaban karamar hukuma ganin sama sama sama kun gano wannan da kyau ku to abin da yake nufi ke to idan aka daga darajanki a lahira ku to alheran da zaki rika samu a wajen Allah a duniya kuma karuwa za su idan ke ma'aikaciyar gwamnati ce aka ce an ƙara maki mukami kin samu step kaza ko kina kan level kaza ko wannan karuwan da kike samu a wajen aikinki ba karuwan albashi ne ku? to haka alheran da zaki rika samu a duniya ma karuwa suke zane ba sa fahimtar wannan kowace daga cikin manan ta kokarin ta gyara alakanta da Za zaki ga yadda ki rika samun sassauci na rayuwa fiye da yadda kike samu a baya arzikin da zai rika zuwa maki ya fi wanda yake zuwa maki a baya kwanciyar hankalin da zaki rika samu ya fi wanda yake samun shi a baya duk abin da zaki lissafa kina samu a baya yau da kika inganta alakanki da mahalicinki wannan zai ninku ninkin ba ninkin kuma amma dan adam so da dama bai lura da waɗannan abubuwan ne duka ana fahimta to shine ce za a ninka mai darajoji duk tako ɗaya da ya yi a sanda zai zo masallaci Da ke lissafa a ce gidanki yana wancan layin namu kika tako daga layin za ki zo masallaci ni na san duk saurinki sai kin yi tako goma sha biyar za a daga darajinki su goma sha biyar ke da wanda ya zauna a gida kuma ya sallan shi shi kaɗai yana da wannan yanzu a ce kina da 'ya'ya biyu ko uku ko hudu a ce su duka waɗannan 'ya'yan suna kula da haƙƙin Allah na sallan jam'i a bisa umarnin da ke kika yi musu za ki shiga halin kunci duk abin da suka samu ɗin na fa ana fa baki idan aka rubuta miki lada irin nasu to kuma za a ɗaga daraja irin nasu gare ki in su goma ne madadin kowanne na da daraja ɗaiɗai to kefa fa za ki zama kina da daraja goma ne ke kaɗai idan alheri zai zo a duniyan nan da Allah madaukin sarki zai baki sakamakon tukicin wancan aikin alheri da kike ma Allah in su aka ba su ɗai ɗai ɗai ɗai ɗai ke za ninka maki goma kenan kina ja kanki a tsara ƙiri-ƙiri kina ji kina gani riban haihuwa shi na ce ‘ya'yanki sun bi Allah ba riban haihuwa ne kina lissafa ‘ya'yana kaza ba wance da wance da wance duk suna gidan aure sun ma yafa wannan shi ne riba aure zai zama riba ne idan ya zama waɗannan yaran duka da jikokin naki suna bin dokokin Allah to kin yi riba amma ga kinan da samari zaga-zaga a gida amma ba sa sallah waɗannan babu alherin haihuwansu baki ɗaya da ma ɓari kika yi da ya kuma ki domin Allah ya ce ku kuma wa ahalikum nara ku kare kawunanku da iyalanku daga wata irin wuta wacce ake rura ta makamashin da ake kunna ta to mutane ne da kuma duwatsu Allah ya tsare mu daga wannan fitina wa khutta anhu biha khati'a sannan kuma ana daga darajanki a lokaci ɗaya kuma ana kankare miki zunubinki ana daga darajanki ana kankare muke zunubi haka za har iso masallaci fa'iza salla idan bawan Allah ya miƙe ya salla lam tazalil mala'ikatu tusalli alaihi ma dama fi musallahu mala'iku ba za su gushe ba suna mai salati suna mai addu'a muddin dai yana zaune a inda ya wannan sallan dan zama minti biyu minti uku da ake ake tasbihi da mutum zai daure ma wannan zaman ko to mala'iku ne za su ta mai addu'an fatan alkhairi duniya da lahira shine sai ka ga mutumin da yake kula da waɗannan haƙoƙi na Allah kullun gaba gaba yake kullun gaba gaba yake nasarori yake samu alkhairai ne ke biyuwa baya gare shi ba zai taɓa samun matsala ba an fahimta ta mayalar asaf ni ina mamakin abin da ke damun mutane waɗannan hadisan wai ko mutane ba su yarda da su ba ne yanzu daga tawowa masallaci ba tun a hanya ana ɗaga darajanki sanana ne ana kankarin zunubi idan kika yi wannan sallan kika gama mala'ikun Allah za su sake da gaba suna miki addu'a su ne wasu mala'iku waɗannan da suka zo suna sallah tare da mu suna ɗaukar report don gani da abubuwan da muke yi ke ba za ki ji kunya a ce ga 'ya'yanki Allah maɗaukin sarki yana ansar rahoto daga hannun mala'ikun da aka turo su kula da su suna cewa a gida suke sallah ba su zuwa masallaci duk mala'iku sun je suna gaya ma Allah mu da ka sa mu kula da su muna tare da su a masallaci sun yi kaza sun yi kaza ba za ki ji kunyan a ce ke a ɗaki aka same shi yana bacci ko sallama da yi ba Hmm? amma da zai je rigima kama shi a kai shi charge office ke ne za ki je ki sai da kayayyakin ki je beli haka ne yan sanda na daka muke tsawa amma dukkin haƙura da wannan lakin daure kin sa ya bi tafarkin Allah to me hada shi da sun sanda an gano wannan kyau ku amma Allah ya samu gyara suna cewa Allahumma salli alaihi Allah kai mai salati Allahumma rahamhu Allah ka ji shi, wala ya zalu ahadukum fi salatin annabi ya ce ku ba zai gushe ba sanda ya salla ya zauna a wajen da ya salla ana rubuta mashi ladan salla salla salla salla man tazara sala muddin da ya zaman da yake yana jiran salla ta zama gaba ne yanzu nan muke zama da magariba mai sal mai karatu duk wanda ya zo ya zauna din na aka yi karatu aka gama a zaman da yake ai yana sauraron a zuwa sallan isha'i ne ku banda darajar karatun banda salatin mala'ikun banda rubuta suna da za a yi na waɗanda suka zo wajen wannan aikin mun ji za a yi ta rubuta mai ladan yana irin wannan sallan da yake yi ya yi ta a baya ne an gano daraja 27 bakwai bakwai bakwai ya san adadin abin da za a rubuta amma ɗan adam ba zai iya ba ana sallan magariba sai zumbur sai je sai zauna ana hira ana kada kamata sala sallan isha kuma sai rubu a zo a gama yana gama kuma sai kuma inda ya zuwa ya je ta wannan surutan haka ya raba dare yana wannan kuma sai ke ce yaran ne kin san ba sa jin magana sai dai a yi masa addu'a ba gaskiya ba ne za ki san suna jin magana ko ba sa jin magana ran da allah madaukin sarki ya rutsa ki a gaban shi ranar za ki sha mamaki an fahimci wannan za ki san suna jin magana ko ba ji wannan ƙaryen da kike yi ko to ki yi ƙaryen yanzu ki ji daɗin ƙaryen ki yi da yawa amma wallahi da garin da kuka ke cidar da Allah ko daga ranar za ki gane ƙarya kike ai annabi ya ba mu labarin Abinda zai faru da wasu mutum uku a ranar kiyama na farko malami ne allah ya ba shi ilimi masani ne ya karanta yi wa'azi a ko'ina za a zo da shi gaban allah madaukakin sarki sai allah madaukakin sarki ya ce sannu malam an yi ilimi ce kwarai don wa kai ya ce don kai ne allah ka karanta da ce kwarai don wa kai ya ce don kai ne allah an ta wa'azi ko ina ko yace e dan wa kai ce don kai ni Allah Ya Allah ce ƙarya kake kayi ne don a ce kai malami ne kayi ne don a ce kai masani ne kayi ne don a ce ka iya kai ne don a ce kaza da kaza to an ce Allah ce ƙarya kake mala'iku gaba da ce ƙarya kake don sai Allah ya sa a kama ƙafanshi shi a ja shi a kuce sai wutan jihannan sai a zo da mai kuɗi wanda Allah madaukin sarki mai arziki ya ɗibi dukiyan nan duk inda ya ji ginin masallaci ya je ya zuba duk inda ya ji ginin makaranta ya je ya zuba duk inda ya ji jihadi ya je ya kai duk wani aikin alkhairi ga waccan ba su da lafiya suna neman magani zai bayar ƴaƴan musulmi za su je makaranta ba kuɗin registration zai bada waɗanda suke cin halin kunci na kaza zai komi yayi da dukiyar nan Allah madaukin sarki zai tambaye shi ashe an samu kuɗi ce kware da gaske kuma ka kashe kuɗin nan eh to don wa ka kashe sai ce dan kai na kashe Allah sai Allah ce ƙarya kake malaku gaba da ce ƙarya kake kai ne dan a ce kai mai sadaka ne mai kyauta babu kaman ka to an ce nan sai Allah madaukin sarki ya umarci malaku su kama kafan shi sai wuta can sai a zo da wani jari sadauki wanda ya yi yaƙi ko ta ko'ina duk inda ya ji jihadi zai ɗauki makamin shi fada ta tsarin arna yana zubar da su aka yi ta kafa dololin musulunci da shi a yi wa ma cin mutu Allah tambaye shi ce an sha jihadi ce ƙwarai da gaske to don wa kai ya ce ai don kai ne Allah Allah ce ni eh, ya yi to kada kake malaku ce ƙarya yake ba kai don ni ba kai ne da ce kai sadauki ne kai jarumi ne an kuma ce ai wuta da shi to ba ki tsoro ki zo ranar kiyama Allah ya tambaye ki a yi maki irin abin da aka yi waɗannan dan dai ni na san ke ba ke da darajar waɗannan mutum uku amma ga shi da ba su yi aikin Allah ba ko suka yi aikin ba don Allah ba ko ba su yi Allah abin da yake so ba kalli yadda Allah maɗaukin sarki masu ya ce Allah yaran jin magana ce ƙarya kike malaku ce ƙarya kike kina jin wannan kin shiga uku amma ke hisabi mai tsanani kawai ki fara miƙa kafanki don lalle za a sa ki sarka kuma su yi wuta bayan da za a ki haifi yaro wai ki ci, wai yaro ya fi ƙarfinki in ya fan ɗare iyakan ƙoƙarin kin ya fi ƙarfinki to wannan kuma ya Allah ya gani amma kawai ke yaran ka yan lele ne ba a musu faɗa ba ki san ki takura musu yara su bi su mutsutsuke haƙƙin Allah ke ba ki damu ba su ba su damu ba ki je lahira kuma ki ce kina son ki samu sauki wannan ba zai samu ba Allah madaukin sarki ya kiyaye wannan hadisi da muka karanta al-Imam al-Bukhari da Muslim ne suka roito shi وعن hurairata radiyallahu anhu الله annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama وسلم annabi ya ce man gada ilal masjid duk mutumin da ya sammako zuwa masallaci waraha kuma da yamma aka yi da kiyammaci masallaci a addallahu lahu nuzulahu min aljanna Allah madaukin sarki zai tattalan mai wani kara na tarban manyan baki a gidan aljanna barki ji ka kuma karanta bisa mu kai karshe sai aka ba da sanarwa cewa shugaba Muhammadu Buhari zai kawo maki ziyara gidanki kuma a gidanki zai ci abincin rana na yau ka ci ba zama an tsaro ko'ina gwamna ya zo ya zauna da sarki da duk wani wanda yake fada a yankin nan ana jiran shugaban kasa zai ta tambaye ki wani irin shiri za ki ma shugaban kasa na tarbayin shi a ba gidanki a gidanki zai ci abincin rana hmm? tuwon masara miyan kuka da ke mashi me za ki eh kun yi shiru kowa kawai ake shiru ne zo ke kalle shi ce la sannu shugaban ƙasa na dai san za ki ƙwara a daka ko ba abin da ba za a yi ba ƙarshen ta wajen shirya ma a birge shi a zo a maka kasa birge shi saboda ƙoƙarin sai an yi abin da ya kamata haka ne? aha kin ga irin wannan shirin duk sanda ke ko naki ya je masallaci da asuba ya je da la'asar ya je da magariba ya je da isha'i da kaza to haka Allah mararkin sarki zai tattalar mai garan baki bakin alfarma wane ne zai tattali wannan garan Allah ne da shi fa kuma za a aje mashi duk lokacin sallan na yi a aljanna ba ta yanda zai gana lokacin sallah ya yi sai ta hanyar kawo mai wannan garan da za a yi ya zai gane yanzu za'ar ta yi a sanda duniya duniya take saboda ita aljanna kawo biki ake yi kawo fi shugulin sake ke kina ganin wani sabon gara da lokacin la'asar yanzu idan kika ji shuru an ɗauki tsawon lokaci kina jiran magariba sai can asuba kin samu matsala a wannan yinin ba ke sallan magariba da isha'i a jam'i ba ko ba ke sammako zuwa ba ko naki bai yi ba haka za a taimu musulmi haka za a taimu tattar har abada in ku a cikin kabari ne inda kike gane lokacin sallah yi a duniya ku za ke ga kawai an buɗe wata ƙofan alfarma wani irin ƙanshin ni'ima ya taso ga wani matashi mai kyakkyawan fuska ya zo ya zo na yana miki hira mai daɗin gaske hankalin ki kwanci Allah Allah kike karye tafi kina ganin an bude wannan kofan sai ki yayi yunkuri zai miƙe sai ga yana tafiya wani na shigowa la'asar ta shi kuma wannan zai zo da wani yanayi ne wanda wancan bai zo da yin irin shi ba haka da magariba haka da isha'i shi yasa ana cewa an tada kiyama sai kice har lokacin yayi an gano wannan da ke ku ke kina ganin ɗazu dazun na aka saki a kabarin nan yanzu yanzu na an ci an ta da kiyama me yasa saboda kina cikin ni'ima hankalin ki kwance don kin bi Allah a duniya to wai wannan alherin ne fa yake ji yake bin mu wai amma shedan da yake mugu ne ka shedan mugu ne jama'a shedan makiri ne dai yanda zai yi hana ki wannan alherin ko bilalan sai yayi sai ce miki wai wai kin gaji wai ke baki san bakin gaji ba wai shi dan ne zai zuce miki dan kwanta ki huta Dabbacin da kike tun jiya wa shi ke ba an gane kiri-kiri kan lokaci kiki yin sallah sai an je lahira mijinki ya ba Allah kin kibin Allah kina kallo ƴan matan aljanna zo su tasa shi suna mai kirari sai kuma a jaki a kuga ki wuta da wanne zaki ji da takaicin wuta koko da zafin kishi da wani zaki ji ko duka laki marma zaki gyara kuma wallahi sai an yi haka duk abin da za a yi maɗan wuta a bashi haushi a lahira sai an yi ko meye abin da ya fi damun ki shi za a yi maki ga azabin wuta kuma kuma abin da zai maki maganin wannan shine kawai ki daure ki da Allah kuma ki ga abin da Allah zai maki ba ruwan Allah duk abin da ya baki da asara ba an gani ni na san ko mata kun fi son kawai kina zaune a kawo maki wani irin girki haɗaɗɗe wanda ba ke kika yi shi ba haka ne a kawo maki a ce gashi nan kawai kici bulus ta ce wannan na aljanna za a kawo maki hmm? to nakin ma da kika girka kin cinye rabi kafin mai gida ya dawo saboda haɗama to ina ga kuma a ce wannan kuma naki ne kuma kun san matsala a aljanna fa ba koshi fa ta ka rike san wannan a duniya ke koshi. an za a koshi aljanna an samu matsala ne an samu matsala ai duk wani abu na wuya babu shi saboda abincin aljanna ana ci kullum cikin marmari ake kullum cikin marmari ake don wata ta ce hawa mala in na samu naman nan na kyamaki cike gaji gano wannan da kyau ɗazu muke karantawa ɗan wuta in aka jefa shi a wuta ƙato Allah yake mai da shi wanda daga wannan kafaɗan zuwa wannan kafaɗan nashi idan aka samu jarumi gwanin hawa doki ya zaburu wani ingarman doki ya fita a guje sai ya yi tafiyan kwana uku bai kawo daga nan zuwa nan ɗan kasu biyu kina tsammanin da ɗan wannan ɗan jiki ne in kika ƙibin Allah za a sa ki a wuta kawai ki je ki ɓace a cikin tokan wuta a neme ki a rasa ki ai babba za a yi ke kawo mala'iku su dinga buga miki su ko ta ko ina azaba ne to sai aka ce ga hanyar da za ki ba azaban nan kakki je ta ki je aljanna ki sha ni'ima komi gashi nan ba ki da matsala ta sa ko ta rumfa da annabi ya ta aljanna kana daga cin abun da na ƙosan Allah ya bani aljanna in ganta tafiyan shekara dubu ne ba a fita daga cikin ta ba kayan ni'ima ne duk inda mutum ya je shagali ne abubuwa iri kun ga da maza muke makaratun sai ce kuma ga 'yan mata a ko'ina to za su fahimci inda karatun yake yanzu ka ce ma mata ga 'yan mata za ce ana maganin arziki kuma ya zo aljanna ba ake magana akwai arzikin da ya ba aljanna ne kuma duk wannan yan kishin da kuke na karya, ai ba shi aljanna yi wani za'ana ma fi su dore min kishi gilli ne gilli ne ban gano wannan da kyau to za a cire maki wannan ba ma za ki damu ba ina fatan mun gane wata ta ce kai mala ita dai kawai matsalanta aljanna ba ɗaya kun gano wannan da kyau ku na ce kuma sai dai ko ki fata shiga koko wannan dai matsalan tana nan in ko ba ki son matsalan nan ko sai dai an ce ke ki a a kai ki wuce a <laughs> mun gano wannan da kyau za ki shiga koko a kai ki wuta eh ok za a ƙwara da eh to shi ke in Allah da ma'ayin Allah da muna da rabuwa aljanna bi iznillah Allah ka cimike mu to shine sai yake cewa nuzulahu min aljannati kullama gada auraha duk da ya samma ko da safe ne ko da yamma yaje sai an an da mai wannan shi yasa a wancan hadisi annabi ya ce da waɗanda ba su son zuwa sallah sun san suna zuwa akwai wani ɗan tantakwashi ko wani ɗan wainan kwai kai ko doya da kwai za a bashi wani sai ya je zai zuwa walantana ce kana zuwa cinyan kaza ne soyayya ko gasasshiya ko kai ire ma in ke ɗaya aka ce duk wanda ya zo ya sallah ya ɗauka walla waɗanda za su zo Allah yawa da su ladan da ƙyar zai samu sahun gaba mun gani mutane suna wasa da addini ne yanzu ko ba komi ko ba komi yanzu wannan abin da aka faɗi ba za mu kula da shi ba jama'ar ne kulla ma gada da'awar raha kuma aka san dan maki wannan nuzul ɗin, garan aljanna akwai tukwicin shi a duniya Shi ne Allah ba zai taba barin ki ki yunwa ba kuma za ki samu abinci mai kyau ki ci shi ki duba da kyau da kina samun irin abin da kike so ko yanzu me yasa ki samu ki koma ki binciki kanki ni'iman baya da aka yi mai kin gode ibadan da Allah ya wajabta mai kina kula da shi yanzu ko ko abin da ke gada ma kike bincike kanki karki sa kina bata maka kanki lokaci wai lokaci ne wai zamani ne wai wai wai ƙarya ne inna ma ta'irukum ala anfusikum matsalan ku akan ku an fahimci wannan da kyau ku kaga mutum kullun ya zama kamar wani kirista God gives us our daily bread kullum kawai abincin yau dame shi kama wani dan mishan an gano ga gamu da ce a ah, wai wallahi muna neman na magi ne ni ban neman na magi ina neman na rayuwa ne kawai rayuwa ne a na da yawa kawai ya zai roƙi Allah da ƙaramin masaki kun fahimci wannan da kyau ko yasa ku ji tsoron Allah kowa ya gyara abin da yake wanda yake bai da kyau Allah shi taimake mu shi yasa ɗayan 'Ɗa'yanku ba sa sallah to suna neman muku bala'i ne a gidan nan to kukin bala'i da yunwa to kukin bala'i na talauci to kukin bala'i na rashin lafiya na kunci na masibobi zai ta ruftowa gidan na rantse miki da Allah ku kullun cikin damuwa inda ka san ɗan gidan yari Allah ku ji tsoron Allah kowa ta kokarin ta gyara wannan mun gani sa duk wacce take so rayuwa ta mata haske abubuwa ya masa daɗi kun ga lokutan sallah musamman sallan dare bayan kin kula da sallolin farallanki za ki riga tashi kina yi ko da raka ne za mamaki akwai alheri da yawa a ciki na farko Allah zai inganta lafiyan jikinki na gaya miki lafiyan jikinki sai kuma zai sa miki annuri sannan duk wanda yake tsala sallan dare Allah zai sa mai kwarjini gano wannan mara ginin baki da kwarjini komi kuma kina neman ki samu kwarjinin kullum an gaki ta dama an gaya miki masu kwarjini ta ma fuska suke yi da ɗaura fuska ai ba wannan suke yi ba kuna fahimtar wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ce muke mu wannan hadisi malaika Imam al-Bukhari da Muslim ne suka ruwaito shi to yanzu kin gama jin fa, na me na sallan jami'i ko da zuwa masallaci ko wata tana tana ka garin daɗi na nesa ko mu mata muna zuwa masallaci hal tashhadun nisa'ul jama'a shin mata na zuwa sallan jami'i kun ga waɗannan bayanan suke ƙara sa mana yaƙini a cikin zuciyarmu cewa addinin musulunci addinin Allah ne saboda Allah maɗaukin sarki da ya maza ya mata kuma ya zo da ibada ya ce musamman sallan jam'i maza su je ko ba manta da mata ba annabi da ya zo da yake annabin duka ne sai ya makona ku san koma wanda za mu zo za mu ji sannan yansu yanzu yanzu duk wannan alherin da mijinki da ɗanki da jikokinki ga kowa za su ci moriyar wannan hadisin to ke ina naki kusa ko wani mutum da ya zo wajen annabi wata rana ya ce ya rasulallah na buga na buga in iya haddan fatiha amma ta gagara na buga na buga in iya haddan fatiha amma ta gagara to ya zan yi annabi sai karantar da shi wasu zikirori da salati ya ce rika yi yana gamawa sai ce to wannan lillahi wa mali wannan duka gara ne na Allah to ni ina nawa ɓangaren yake sannan bai karantar da shi ya miƙe zai tafi sai dunkula hannayen shi ya haka sai annabi ce kun ga mutumin nan ya cika hannun shi da alkhairi muddin abin da muka ce min yi ya yi shi kamar yadda muka ce to ke ma ina naki yanzu wannan alherin kawai mai gida ne zai ɗiba to ba abin da ke damuna kuma ina yawan faɗi ko ba zan daina faɗi ba har sai masu yin abin sun bari kuma sun bari za mu ci gaba da faɗin falalan abin kun ga sharon ustazai shine ustadai ba sa sammako zuwa sallan jami'i amma suna sallan jami'i shine za a kira sallah ba za su zo da wuri su samu sinafila daidai da raka'a biyu ba sa yi kowane ba ustazi yana nan kawai ya ci birge kawai shi dan su Allah ne kawai ko sai kawai kawai a ta da kiyama shi ga aljanna kawai shi dan ce shi ustazi shi ba zai zo Sallan nafila ba ku duba da kyau da ko ta yi karamin kyamara da za mu dana ta a dukkan masallatai ko dukkan masallatai na ko'ina a ce kina daga gidanki kaɗan taɓa wani waje a wayanki za ki ga masallaci ko to kina taɓawa sai a nuna maki duk masallatai shi an kira sallah sauran minti uku a tada sallah an yi minti goma sha biyu ana jiran mutane zai wahala a samu mutum biyar a masallacin kuma kika duba da kyau za ki ga shahararrun ustazan da aka sani a unguwan nan ba sa nan shahararrun yan tsofaffi ne da yara kun gano wannan da ko da kuma ustazin da mai yiwa ya ci bashin mutane ya hango su sai marma zai yi masallaci ya kabbarta in sun zo su ce to ibadar rahman yadda zai samu daidai kofa ana sallamewa cikin da su ma dai ba zo a makara ba sun miƙe suna to kafin dai a sallame ya kai ba kuzuntu misali amma dai ne ya samu nuzulan min janna ba zai zo ba shi ya riga gama aikin shayi da ba ga wai usaji yana azumin litinin da alhamis wa ya kashe fiye wa ya kashe da zai azumin alhamis da litini me ya kashe da su duk ba ga usazan nan ko sun ta shawal ba wanda ya yi ba yau kuma wajen sauran kwana nawa ya kare kwana shida misalin aka fara a ranar lahadi za a iya karasawa akwai hamsu shawwal ne yau da za a ware ustazai a ce su layi a fitar da waɗanda suke sitti shawwal a unguwanku ko wallahi ɗaya bisa biyar ba za a samu wallahi don ba sa yi gano nan duk wanda aka ji aka samu zagan shi ɗan guntun larabcin shi an ga ce aiwa aiwa <laughs> Allah ka shirya da mu yanzu wata dai na can suna jin haushin mu haka za ku a da dai gaskiya muke faɗi ba mun makuwa zai kun ƙi guji ba jiki magayi mahala ya ce ya juzu lin nisa'il khuruji ilal masajid ya halatta wa mata fita zuwa masallatai wa shuhudul jama'a kuma su halarci sallan jam'i to kinga waɗannan alheran duka da ke ciki da sharfi amma a kone sharaɗi ɗaya ga hanzari ba gudu ba an yata jannabna ma yusiru shahawa duk abin da ta san in ta yi daga gidanta zuwa masallaci zai fitini wasu ko ta fitini kanta hmm? abin da in ta yi zai iya tada sha'awanta ko sha'awan wani to bi halatta wa ya dao ilal fitina kuma duk abin da zai ja ya kira zuwa ga fitina mina zina ta zo fito da wani irin kwalliya ka wo mace ne za ta je masallaci ta yi fanti fanti ta fallo kwalliya ila ayin masjid al-masjid wani irin masallaci kuma dai wata za ta sa hijabi tun daga sama har ƙasa shi kanshi hijabin makwalliya ne wata ta fesa wani irin niƙabi in ka kalli yadda abin ya zama tumat bainal hijabi wa niƙabi wa takalmin ƙasa to wani irin masallaci kenan kun gano wannan da kyau wani masallaci za ta kenan kun gano wannan da kyau ko wata ya da wani abokinmu ya nemi aurenta wai sai mahaifinta ya ce ai ka je ba mamaki hadisun annabi shi dan ustazu ustazu ne a Kaduna haka ya san karatun ka je ne nisa ta kun an zar ila ma un ila ni kai falefa yana faɗa ka ne ce a ba sai ya je ba ai bai bukatan wannan ai yayin da take fitowa a yadda ka san ba da hijabi take fitowa ba ya ce bai gane ba na ce a kai barkawa ya kai ubanta ne mai haɗa ka da ita shi ya san abin da ya haɗa sa yi yayye ce wallah ba zai je ba ya gama daura masa aure hijabin fi da bambanci da bata sa ba kuma na rantse muku hijabin tun daga sama har kuma wallahi da safan hannu da safan kafa da niqab amma ya ce ya wadatu so da wani shi ɗanin tela take da shi ne ɗinka mata hijabin da bai da bambanci da ta sa irin wannan after dress ɗin haka suke bitowa wannan shedanci har ina wai ba za a ba Allah ba wai dole wa ma yu'min aktsaruhum billahi illa wa hum mushrikuna wai su ba za su ba Allah duka ba sai su yi ma Allah kwange ana son ayi addini kuma ana son ayi iskanci to irin wannan kwallon bai halatta a zo da shi ba sai ce wa tsibi kuma bai halatta ta sa wata rare ba wai mace ce za ta zo masallaci tun tana kan kwanan na kwama tana masallacin nan kanshin taron nan ya bude ko ina ka ji suna hai wannan waya zubo ta yadda ko kai ne alagafa ta ce wani ma daga can na jiwo shi tana wuce sai a ce gata can kuma sai ganta muta ba muta dayyana muta masika walakin muta tsayyiba sai dai me ta kawo turare ana nan mala'ikuna ta rubuta mata zunubin fasikanci ba turare aka hana kusawa ba ba wanda ya hana kusa turare amma ki sa a gida a kayan ki ne rukullin na gida idan za ki fita waje sai ki canza waɗannan kayan sai ki sa waɗanda ba ki sa masa turare ba amma akwai wata ita ƙazamiya ce a ita wannan ƙazamiya ce mu ba mamaye da ita kawo ba ruwan mara ƙazama mun gano wannan da kyau ku ita a kazan da ya ce ita in ba ta sa kayan sabo ku to dihi dindimin gida da shi za ta yi ta ce wa ni in canza kaya to da wani dalilin canza kaya dama mutum kullum da kaya ɗaya ke yawo sai ka ce za shi gona kun gano wannan da kyau ku ku ji tsoron Allah sai ki cire waɗannan da kika sa mata dare kike jin daɗi a gida sai ki ajiye su in kuma za ki je wani gida ne da za ki zauna a gidan ƙungin ga dama in gidan gidan aminci ne ku ji in gidan aminci ne wannan jakan da kuke yawo da shi kamar buhun magori za ki iya sa waɗannan kayan masu turare a ciki kina zuwa kika shiga sai ki cire waɗannan kayan marasa turare sai ki sa masu turaren a ci gaba da hidindimu a cikin gida in an gama sai ki cire sai ki mai da su cikin mai cikin jaka suke sa marasa turare sai ki fito ki tafi ki jama'a ba kenan zauna lafiya ba ko kuma ki sa turaren da yana ɗaukar lokaci ya bi iska ya tafi shi ba turaren da ba hijabi kika sa ba ko a duro aka saka ki aka rufe sai an ji kanshin shi an gane in ma kun ji ku zauna lafiya a duniya in ma ba ku ji ba su mawala kira suna nan da gora suna jira aka da ke san wannan akwai wanda ya ce ni wallahi malam ban sa turare ba amma shaidaniya ta fesa wani body spray ko ta shafa wani mai wanda kayanta in aka wanke shi so bakwai ɗan shi nan a jiki ana zuwa ana sa mai ayon za a yi guga zai taso ya zama sabo tana tana ta jan hankalin mutane tana bata masa azumi tana jan hankalin mutane tana lalata masa alola tana ta abubuwa ana ta rubuta mata zinabai iri-iri ba ta sani ba sai ta je lahira a nuna mata wasu buhu saba'in na laifuffuka Ya ce ba ta san da su ba a ce ga dalili ga ba'a kin gidanki birge gari ko za ki je lahira za ki sani an gane ba wanda ya takura miki a ce wai mace ba ta fesa turare a wata ba mace bace da wannan macen gara agwagwa da take kwana a kwata kullum a ce kina mace baki fesa turare ta mai amfani an gano wannan amma abin da aka ce in za ki fita gida kan ki fita da shi in za ki makaranta ko za ki masallaci ko za ki makaranta ko za ki asibiti ko za ki ziyara ko wani sha'ani to ba turare amma a gida da ke da mai gidanki da ke da iyayenki da ke da 'yan uwanki ki fanti-fanti ki fesa kwalliya sannan kuma ki zuba turare abinki duk idan aka ji dan makota zai shigo gidan wanda ba muharramin ki ba ki je can kusa da karkashin gado ki makali matan salaf haka suke yi idan aka ce ga wani mutum wanda ba muharramin su ba ya shigo akwai labule da ake saki ita tana can kuriya ba mai ganinta shi sa yanzu duk ga 'yan namunin sun gama arha haka ne ko ba haka bane saboda ana ganin wai an me an waye ana ganin an samu ci gaba amma na mai haƙin rijiya kuma ga shi ba kwasan a gaya muku gaskiya Allah ya shirya yadda mu wannan bayani ya zuwa cikin littafin fiƙe suna jirgin farko shafi na 193 an ibn umara anin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kala hai jama'a na zaluntar gaskiya wani taƙadari wai da sunan malami yake zagin mai fikiyo suna, wai wani malami ne mashayin sigari sai Allah ya mai hisabi da sai da a ranar lahira saboda alherin sai da da ya rota fikiyo suna, muhammad nasiru dinul albani da ya bincika littafin ya ga akwai kurakure na hadisi don ba malamin hadisi ba ne madadin albani ya soke littafin ya ce a rubu da littafin sai ya ɗauki littafin ya ce tamamul minna fitta aliki ala fiƙihi sunna wai littafin fiƙihi sunna a wannan zamani baiwa ne allah ya ma al'umma to ga cikamakin baiwan sai mata ta aliki ya takarije ya kyara a lokacin da a ƙasan masar ake bin malaman sunna ake bi ana karkashe su ba yanda ƙasan saudiya ba ta yi a ƙyala sai da sabi ba saboda alheri ne shi a duniya amma ƙasan masar ta nufin kashe shi cikin dare ƙasan saudiya ta je ta sace shi ta gudu da shi in za ka yana maka saboda alherin wannan mutum amma wai malami na a najeriya ba saboda shi ta kadari ne wai yake ce mashi mashayi to shi kuma mai ke ne yake yi mun ji wancan mashayi shi kuma magulmaci da mashayin sigari da magulmaci wane fi illa kuma ma maganan mashayin sigari ne ƙarya yake sai da sadiq wai ana wannan ne da a kyamatar da mutane wai an ɗauka wai mu da muke cewa muna bin sunna wai littafin fiƙihu suna ne muke karanta littafin fiƙihu suna mun karanta shi sama da shekara 28 da ya wuce alherin mai fiƙihu suna ne ga alwajiz na hannun malamai suke tarbuta littafi akan sunna shi albanin albanin yi a samarul mustapha fi fiƙi sunnati wal kitab Allah ya taimake mu bala ce wa an ibn umara عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال النبي يقول لا ku نساءكم المساجد كوكو هنا ما تنكو زوا مسلاتي وبيوتهن خير لهن amma su zauna a gidajensu in sallan ne su yi shi fi masa alkhairi amma in ta ce za ta to kuma annabi ya ce kar a hana ta magana ya kare shi in har za ki zo kuma za ki kiyaye dokokin da aka sa maki to babu laifi ki zo wani hadisi ingantacce ne alimamu abu dauda ya fitar da shi kuma albani ya inganta shi wa an abi ta kala kala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya ce ayi mamra'atin asabat bukhuran duk macen da ta sanya tarare shine taron bakhur shine tare mafi kanshi a wancan lokacin amma a yanzu fa muna da turarurruka wanda suka girme shi inda zamanin yanzu ne annabi zai kira sunan wasu ne duk macen da ta sa tare mai kanshin da kanshin yana bayyana fala ta shahadna ma'anar isha al'akhira kar ta fito cikin dare abinda ake nufi kenan gaba ɗaya. ta ce wai ta zo sallan isha'i kul na biya hana to annabi fa yana yin wannan hadisin ne a lokacin da akwai mutane masu tsarki mala'ika jibril na sauka a garin da wahayi akwai albarka amma ana jin tsoron fyaɗe ina ga wannan zamani kun san a garin nan a ƙirdiga in na gaya muku adadin matan da ake fyaɗe kullum za ku yi mamaki a garin nan ba wanda ma aka sani kenan banda waɗanda saboda jin kunya da kara mutunci aka shi ban ke ja fatan ke kira suke yin abin da ke haifar masu da fitina an gano wannan da kyau kin je kin yi abin da shari'a ta hana har ya kai ga an maki fyaɗe sai zama an zuba maki cuta an aminta da ke ana kallon ki mutumin ke mutu ne kirki a jiya aure ki kin kashe kanki ki kashe wanda ya aure ki sannan ƴaƴan da zaki haifa duk a haka za su tashi ki je lahira ki ce mu ki zama fasika Allah shi kyauta wannan hadisi <clears throat> ya inganta shi wanda al'imam muslim da abu dauda da nasa'i su suka fitar da shi a cikin sahihul jami lamba hadisi na 2702 wa anhu annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala daga Abu annabi yace la tamna'u ima Allahi masajidallahi kar ku hana mata bayan Allah zuwa masallacin Allah walakin la yakhrujna sai ce sai dai su matan su fito wa hunna tafilatun tana tsuranta babu tare tare da ita ke kuma ka'ida kenan in za ki fito karki sake ki fito da tare a jikinki ne dokan da annabi ya sa maki kina saba wannan kin raina manzan Allah shikenan za mu ga yadda za a yi aiki cika da imani kuwa kin raina annabi wannan hadisi tafila da ya ce gaira tsaye ba kai ki zo da tarari wannan hadisi albaniya inganta shi a cikin sunan abi dauda Allah maɗaukin sarki ya saka musu da alkhairi sakamakon ƙurewar lokaci jama'a nan za mu saurara sai Allah maɗaukin sarki ya raya mu a karatu na gaba za mu zo za mu tashi daga inda mu kwana muke cewa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum